barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka kada ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha mai albarka ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna kararrawar sanarwa domin ta haka ne youtube za su ringa sanar da ku dukkan sababbin bidiyon mu da zarar mu dora ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Tijjana Mal Abdullahi, Ɗan Arewa, masoyin Arewa, mai kishin Arewa. san Arewa ta zauna lafiya kamar Arewa da take a baya, Ɗan Najeriya masoyin Najeriya. National Secretary boys of Arewa Youth. Jama'a barkamu da wannan lokacin. Wannan sakon kai tsaye zuwa ga mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato Sanata Hassan Nasiha wanda aka naɗa ba wanda aka zaɓa tare da gwamnan ba kenan. so mun ji kai ka fito fili kake faɗawa duniya cewar a bello turji zai ajiye makamai ko kuma ya ma ajiye makamai an fara samun zaman lafiya a jihar zamfara kuma za a yafe mishi har za a iya naɗa shi ma a matsayin ambasada na fis so wannan muna gaya maka da muryar matasan arewa na najeriya baki ɗaya da arewacin najeriya baki ɗaya ba mu amince da tuban bello turji ba ba zai yiwu kasir gumin ɗan ta'adda ɗan iska jahili da kiki wanda ya addaba arewacin najeriya ya sa mana baƙin jini aka kashe 'yan uwanmu a dalilinsa ya mai da matanmu zawarawa ya mai da yara marayu ya mai da ƙauyuka da garuruwa kufai ya kuma ci mutuncin gwamnatinmu a mabambantan bidiyonsa ya fito cikin alfahari da gadara ya zazzagi iyayenmu ya zazzagi gwamnatinmu kuma a cewa wai dan ya faɗa da bakinsa cewar ya janye ya ajiye makamai har a dinga tunanin za a karrama shi ko kuma za a bar shi ya rayu a cikin gari kamar yadda kowa yake rayuwa wannan ba dubara ba ce kuma ba ma ciki kuma ba mu amince ba kuma a wannan dalilin idan kuka yunkura za ku yi billahi azam za mu kai karan ku duk iya inda za mu iya yi ta yaya dan da'adda kamar bello turji wanda ya cutar da mu ya cutar da yankina na arewacin najeriya ya hana mana zaman lafiya ya kashe mu ya kashe ahalinmu ya raunata mu ya raunata ƙasashenmu ya kuma ya maida ƙauyukanmu kufai da garuruwanmu ya hana mana zaman lafiya ya hana mu noma ya hana arzikinmu ci gaba ya hana yankina na arewa jin daɗi kuma a ce wai kawai dan da bakinsa ya furta ya ce wai zai ajiye makamai ya zo ya yi ya tuba wai a ce wai har shugabanninmu saboda tsabar lusaranci wai har kun fara kan babashi to bamu yadda ba matasan Najeriya bamu yadda ba Bello Turji deserve to die a kashe dan iska tsinanne ba zai yi abubuwan da yi mana kawai ya ci firi ba ai idan haka ne kowa ma zai iya zama kamar Bello Turji saboda ya san idan ya gama abubuwansa ya gama tara kuɗinsa zai dawo birni ya ce zai ci kuɗinsa ai dajin ya masa wahala ne ba zai iya rayuwa a cikin daji ba duk abubuwan da ya mallaka sai ya zo gari zai ci su ya mai da musa karkaru sannan a ce wani za a karɓi bello turji ba ma goyon bayan a yafe bello turji bello turji a fara yayyanka ɗan iska gaba da gaba wallahi ba mu yarda ba gwamnatin najeriya mun gode da kasancewa da kuka yi da wannan tasha ta mu ya albarka ku daure ku yi mana subscribe domin samun ayyuka masu tushe gan da sabbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka muna godiya sosai da sosai